أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ‘yan uwa masu sauraron mu a daidai wani lokaci a wannan shiri na fasar hudubar harami wanda ke zuwa mai saurari daga masallacin haramin makka wadda tuni fadilita shek dr usama abdullah khayyaf ya riga da ya domin jagorantar wannan hudubobi guda biyu da sallar juma'a a halin yanzu godiya ta tabbata ga Allah wanda ke yaye bakin ciki da damuwa kuma wanda ke ɗauke bala'i wanda yake saukar da ni'imominsa ina gode masa subhanahu akan abin da yake na bayyana da kuma abin da yake na ɓoye na shaida ba abin bauta da gaskiyar cancanta sai Allah shi kadai wanda shi ake nufi wajen ɗauke dukkanin damuwa da bala'i na kuma shaida cewa annabin Muhammad bawansa ne kuma manzonsa ne shine shugaban mutane waɗanda suke ma tsoron Allah Allah ƙara salati da taslimi ga bawan naka kuma manzanka Muhammad da kuma iyalan gidansa da sahabbansa waɗanda suke su ne jagorori da kuma salati taslimi mai yawa muddin ƙasai da sammai suna gudana bayan haka ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah kuma ku ji tsoron haɗuwarku da Ubangiji a ran da za ku koma zuwa gare shi nan kuma a sakan ya mu kowace rai da abin ta aikata ba tare da an zalunce su ba bayan haka ya ku musulmai gudanar dare da kuma jujjuyawar yini waɗannan suna nuna maɗan adam abubuwan da suke gudana ne da kuma kaucewar bala'i da kuma ɗaukewar musiba waɗanda ake samun ɗauke wasu daga damuwa da kuma baƙin ciki wanda ɗan adam yake neman tsari a kansu kuma yake neman tsari a kansa da ɗansa da jikinsa da lafiyarsa da kuma rayuwarsa ko kuma zuciyarsa ko dukiyarsa ko garinsa har ya zama cewa mutum ya samu kunci akan waɗannan yana neman ɗauke wannan bala'in nasu sai dinga tuna faɗin Allah subhanahu wa ta'ala idan cuta ta same ka ba mai iya yaye maka ita sai shi idan kuma Allah ta'ala shafe ka da ita ba mai iya yaye maka wannan damuwar sai shi idan kuma Allah ta'ala ya jarabce ka da rahamarsa to lalle Allah mai iko ne akan dukkanin komai kuma mutum ya dinga tuna faɗin Allah ta'ala da yake cewa wa zai tsirtar da ku daga dufan zalunci da kuma tekuna na ruwa kuna roƙon Allah ma kuna masu kaskantar da kawunan ku a wani lokacin kuna cewa idan ya tsirtar da ku daga wannan za ku zama daga cikin bayi masu godiya ka gaya musu Allah ne zai tsirtar da ku daga gareta, daga dukkanin kuma wani bakin ciki sa'annan kuma ku daga ba kuma kuna shirka gare shi da haka nan kuma Allah yake nuna mana faɗinsa cewa shine mai yayi dukkanin damuwa da bakin ciki kuma shine mai ka ɗauki ga dukkan wanda yake cikin damuwa don haka a fuskance shi da yin addu'a da tabarru'u ana masu kaskantar da kai da kuma neman taimako a wajensa ana masu kirda don al'amuran da suke na lokutan amsa addu'a ana masu samun nutsuwa a cikin zuciyar cewa Allah na amsa addu'a a siffantu da faɗin Allah ta'ala a siffatti da faɗin Allah ta'ala ubangiji ki ku roƙe ni zan amsa muku muna masu kwaɗayin da ɗauke damuwa da kuma cire baƙin ciki da kuma ɗauke damuwa a cikin zuciya kuma a samu tawassuli zuwa ga Allah ga abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi yake tawassuli zuwa gare shi daga kalmomi wanda suke dunkulallu na jawamin du'a kamar yadda zuwa hadisin Tirmidhi da kuma malamai suka inganta shi daga Anas ibn Malik Allah kara masa yadda yake cewa yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan damuwa ta same shi sai ya dinga cewa ya hayyu ya qayyum da rahamaka nake neman dauki haka nan ya zo a cikin sahih Imam al-Bukhari Allah ƙara masa yadda daga Abdullahi ibn Abbas Allah masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana fadi a wajen damuwa la ilaha illallah al-ali azim la ilaha illallah rabbul arsh azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsh karim daga wannan kuma zamu ga dawamar manzon annabin Allah Yunus a yayin da yake cikin kifi yadda wama da addu'a kamar da hakim ya fitar da wani hadisi a cikin mustadrak ɗinsa daga Anas bin Abi Waqqas yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa addu'ar annabi Zunnun yayin da yake cikin cikin kifi yana cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin babu wani musulmi da zai roki Allah da irin wannan addu'ar face Allah ya amsa mai addu'arsa dan haka ya tabbatar da maganar Allah ta'ala yake cewa sai muka amsa masa muka tsayar da shi daga wannan duhun wannan haka ne muke tsirtar da muminai haka nan ya kasance kuma a cikin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a cikin shiriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kokarin komawa zuwa ga sallah idan musiba ta zo kamar yadda zuwa cikin sunan Nabi Dawud da sanadi mai kyau daga Huzaifa ibn Yaman Allah kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan al'amari ya rikice masa sai ya koma zuwa ga sallah ai ma'ana idan wani abu na damuwa ko kuma wani bakin ciki ya same shi ko wani abu na kunci sai ya koma zuwa ga sallah domin ita wannan sallar kamar yadda ma'abota ilimi suke cewa ita ce garkuwar mumini kuma wani waje ne da zai samu ya koma kuma ya riko da wani igiya ingantacciya kuma wannan ita ce igiya tsakaninsa da ubangijinsa miƙaƙƙiya kuma abu ne wanda yake ɗauke masa damuwar zuciya da kuma kunci na rayuwa da kuma bakin ciki da ake da shi kuma ya amintar da shi kuma wannan shine ƙarfin mai rauni kuma shine makami mai karfi da mutum zai rike da gare shi kuma wannan al'amari ne da zai sanya mutum ya samu a ɗauke masa bakin ciki da damuwa shine imani da Allah da kuma ƙoƙari wajen neman yardar Allah da kuma komawa gare shi da kuma gaskiyar tawakali gare shi da kuma kyautata alaka da shi da kuma imani da manzansa sallallahu alaihi wasallam da kuma bin sunnarsa da kuma koyi da shi da kuma girmama soyayyarsa akan dukkanin soyayyar kai da ɗa da uwaye da kuma mutane gabaki ɗaya da kuma yawaita addu'a da tsanantawa da takurawa wajen yinta da yawaita istighfari da sadaka da kuma karatu alqur'ani da kuma tuba da kuma dawwama akan da kuma dawwama akan fadin bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda ya zo a cikin sunan Abi Dawud da kuma Tirmizi da isnadi mai kyau cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa duk wanda ce bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama babu abin da zai cutar da shi har ya yi yammacin sa haka nan wanda ya faɗi bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama babu abin da zai cutar da shi har ya wayi gari don haka dawwama akan wannan addu'a a yammaci da kuma safiya ya zama wajibi a yi lizimci wannan al'amura gaba ɗaya waɗanda suke sanya mutum ya zama a cikin tsari da kuma taimakawa a kanta mutum ya yi ƙoƙarin taimakawa kan albirri wa taɓawa da kuma ɗa'a ga shugaba da kuma tabbatar da manufofi na shari'a da kuma yin riko da sababi da yin riko da sabubba wanda za su ba mutum kariya da kuma shiryaye rai da kuma kwaɗayi akan abin da zai kawo salama daga dukkanin bala'i da kuma yin riko da abin da zai kawo tawakali a cikin dukkanin wani al'amura a wajen wanda yake mahalicin mai da kasai shi ne Allah ta'ala yake cewa idan wata cuta ta same ku ba mai yaye muku ita sai shi Allah idan kuma Allah yana nufin ka da alkhairi ba mai mayar da wani alkhairin gare ka Allah yana tabbatar da shi ga wanda ya so a cikin bayansa kuma Allah shi ne mai gafara mai jin kai Allah amfani da ni da ku da shiriyarsa littafinsa da kuma shiriyar annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina faɗin wannan maganatawa ina neman gafar Allah mabuwayi da ni da ku da kuma dukkanin sauran musulmai daga dukkanin zunubi lalle haƙiƙa Allah mai gafara ne mai jin kai godiya ta tabbata ga Allah ubangin talikai ina salati ta silimi ga shugaban na farkon nan kuma na ƙarshe annabin Muhammad da kuma iyalan gidansa da sahabbansa gaba ɗaya da kuma tabi'ai da wanda suka bi farkin gaskiya har zuwa ga tashar kiyama bayan haka ya ku bayan Allah yana daga cikin abin da zai tabbatar ma zuciya na tsuwata a yayin da musiba suka taso kuma ya ɗauke mu mutane damuwar wannan al'amurra da kuma bakin cikin su shine aiki a wajen neman samun taimakon Allah wanda ke makusanci da kuma yalwar rahamarsa kuma Allah shine ubangijin masu rahama da rahamarsa ce kuma ake samun bayi suke samun rashin tsanani kuma ba sa ɗauke wa'annan musibu a kansu sai dai su yi ƙoƙari su yi ƙoƙari wajen neman ɗauke wannan bala'in ta hanyar rahamar Allah da kuma sauran ni'imominsa kamar da Allah ta'ala yake cewa lalle hakika tsananiya tare da sauki kuma lalle saukiya tare tsananiya tare da sauki Allah ya maimaita sauki a bayan tsanani sau biyu kuma duk inda muka sani cewa tsanani ɗaya ba zai rinjaye akan sauki guda biyu ba kuma Allah yana kawo wannan ne don ya zama cewa taimako ga dukkan abin da ke makusanci kuma Allah ya yi data da zuciya ya kuma yi warkar da jiki ya kuma ɗauke raɗaɗi ya kuma ɗauke baƙin ciki yayin da mutum musamman mutum yanda yake cikin bala'i yake mai da kukan zuwa ga Allah Ubangijinsa kuma yake roƙon Ubangiji subhanahu wata'ala ya tsare shi daga bayan tsanani ya kawo mai sauƙi da kuma abubuwan da suke na tsanani da kuma abin da ke na damuwa ya kawo mai mafita da kuma sauƙi da lafiya da hankali tsoron Allah ya ku bayan Allah kuma ku natsu da cewa lalle hakika Allah zai kawo muku sauki ubangijin masu rahama babu wani bala'i da jarabawa face wannan hanya ce da za ta kawo wa mutane daidai gyaran halayensu musamman da kuma saukin rayuwa da kuma ɗauke bakin ciki da abin da ke cikinta duk abin da ke ciki na ƙoƙarin da za yi wajen karanta zunubinmu da kuma ɗauka mu don haka ku tuna a koda yaushe lalle hakika Allah ta'ala ya umarce ku wani abu na salati taslimi ga wannan shugaban halitta ga baki ɗaya Allah ta'ala yake cewa lalle hakika Allah da mala'ikunsa suna salati da taslimi ga annabi ya ku wanda suka kasance masu imani ku yi taslimi taslimi gare shi Allah ƙara salati taslimi ga bawanan naka kuma Manzanka ka annabi Muhammad kuma yi yarda ga khalifofin nasu guda hudu Abubakar da Umar da Usman da Ali da kuma sauran iyalan gidansa da sahabbai da tabi'ai da sauran matansa uwaye muminai da tabi'ai da wanda suka bi tabarkin gaskiya zuwa kiyama da mu da su a cikin afuwarka da karamcinka da kyautayinka ya wanda yake mafi alkhairin wanda yayi afuwa kuma ya gafara Allah ka ɗauki musulunci da musulmai Allah ka ɗaukaki musulunci da musulmai Allah ka ɗauki musulunci da musulmai ka kiyaye mutunci addini ka kuma darka ki maƙi addini da sauran masu girman kai da kuma barna Allah ka haɗa ta musulmai ka haɗa sawunsu ka kuma gyara halayen shugabanninsu kuma ka haɗa kalmominsu akan gaskiya ya ubangijin talikai Allah ka taimaki addininka da littafinka da sunnar annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da kuma bayinka muminai wanda suke masu jihadi na gaskiya Allah ka amintar da mu a garuruwanmu ka gyara shugabanninmu da kuma masu kula da al'amarinmu ka karfafi waliyin al'amarinmu da kuma rimansa Allah ka taimaka masa ka datar da shi da abin da kake so ya mai amsa addu'i Allah ka datar da shi da rimansa ga abin da yake shi alkhairi ga musulunci da musulmai da kuma abin da ke maslaha ga gari da kuma bayi ya wanda ake komawa gare shi ranar sakamako Allah ka ba mu rayuwarmu tsoronka ka tsalkake ta kai ne mafi alkhairi wanda tsalkake ta Allah kai ne majibincin lamarinta kuma kai ne waliyinta Allah muna neman tsaninka daga kaucewa ni'imarka da kuma ɗauke lafiyarka da kuma mummunan kamunka da kuma dukkanin fushinka ya Allah Allah muna neman tsarinka daga kaucewa ni'imarka da kuma ɗauke lafiyarka da kuma mummunan kamunka da dukkanin fushinka Allah muna neman tsarinka daga kaucewar ni'imarka da kuma ɗaukewar lafiyarka da kuma mummunan kamunka da dukkanin fushinka ya Allah Allah muna neman tsarinka daga kuturta da kuma hauka da dukkanin ciwo Allah ma neman tsarinka daga kuturta da hauka da kuma shanyewar gefen jiki da dukkanin sauran cutuka Allah ma nemi matsarinka daga kuturta da hauka da kuma shanyewar jiki da dukkanin sauran cutuka Allah ka ɗauke mana dukkanin bala'i da annoba Allah ka ɗauke mana kowane bala'i da annoba da bala'i Allah ka ɗauke mana kowane bala'i da annoba da bala'i ya Allah ya ubangin talakai Allah ka warkar da marasa lafiyanmu Allah ka warkar da marasa lafiyanmu Allah ka warkar da marasa lafiyanmu ka yi rahama ga mamatanmu kuma ka isar da mu zuwa ga abin da zai kai mu ga bure bice burcenmu Allah ka gyara halayenmu ya ubangiji mun zalunci kawunanmu idan ba baka gafarta mana kai mana rahama ba za mu kasance daga cikin bayan ka hazararru ya ubangiji Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya ka ba mu kyakkyawa a lahira ka tsare mu daga azabar wuta wa sallallahu wa ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin anan fadilatu shaykh doktor usama abdullahi khayyat ya kada wannan khutba ta sunni albarka wanda ya gabatar mana a cikin takaitattun mintuna wanda a tarihi na wannan masallaci na harami ba saba ganin wannan ba a cikin wannan musibo da ake fama da suna wannan annoba wanda kai ga musulmi sun shiga cikin wani irin yanayi a irin waɗannan ƙasashe na musulmai da kuma samun kawuna a cikin irin ficincinu da muke gani an samu kai a ciki yanzu muna neman tsarin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin abubuwan da malai mana addu'a a kansu na neman tsarin Allah akan annoba da bala'i da musiba da rashin lafiya waɗanda muke fama da su waɗanda sun kai ga matakin da a yau muna kallon dai haramin makka kamar yadda muke gani a yanzu harami ne wanda yake ɗaukar miliyon jama'a amma gashi bai wuce mutum arba'in ba ne gaba ɗaya aka ba da izinin su yi sallah a cikin wannan masallaci wanda a yau gaba ɗaya ban ma samu ganin limamin ba saboda inda ya tsaya kyamarori da suke kawo mana hotunan malam ba za su iya ma kawo mana su ba a inda aka umarci malam ya tsaya wannan musiba da muke ne tsarin Allah subhanahu wata'ala da ita ta zama mana garkuwa da kuma kariya sai dai kawai ta kallon hoton titina da kuma hotel-hotel da kuma bangon masallacin ka'aba daga waje amma mun kasa kallon cikin masallaci allahumma dai mun iya kallon a hoton ɗakin ƙofar ka'aba wanda kyamara ta ɗauko mana daga nesa wannan kaɗai ma musiba ce babban musibar kuma shine a ce har masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam an hana yin sallah a yau wanda a tarihin musulunci abu ne wanda ke da tashin hankali a ce masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a iya gudanar da al'amuran na sallar juma'a ba ko ma za a yi ta ba zai wuce mutum arba'in ba wanda sanarwa ta fita jiya da daddare akan wannan muna neman tsarin Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo saukin wannan musiba ga al'ummar musulmi da ma waɗanda ba musulmi ba inda kuma ƙasashen da ba samu tasirin wannan annoba ba ubangiji Allah ka tsare ƙasashen musulmi da ma waɗanda ba na musulmi ba gaba ɗaya wannan abu annoba ce wadda ya zama wajibi musulmi su tashi tsaye su yi addu'o'i masu muhimmanci yadda muka san irin tasirin hudubar harami yau gashi hudubar harami gaba ɗaya umarnin da aka ba da shi ne katta wuce minti goma sha biyar muna kallon ma dai ta kai ga minti sha biyar ɗin ba kamar yadda shi Dr. Osama Abdul ya jagorance ta kuma ya gabatar da ita la ilaha illallah al-ali al-azim la ilaha illallah wahdahu la sharika la la ilaha illallah mukhlisina lahu din mu nemi tsarin Allah ta'ala akan annoba da kowane irin bala'i da wannan musibar da ba mu saba ganin ta ba kuma ba mu taɓa jin ma irin wannan bala'i ba amma gashi yau ya zama salloli ma a cikin garin makka gaba ɗaya a ƙasar saudiya an dakatar da su sai dai kowa ya sallah a gida sai dai a kira sallah amma a ce kowa ya tsaya gidansa ya sallah wannan ba karamin tashin hankali ba ne ciki ba mutane a cikin gari gaba ɗaya hulɗoɗi sun tsaya sauran garuruwa su ma haka ba a hulɗar jakadanci ba a hulɗar tashin da sauka da jirage hulɗar kasuwanci ta dakata al'amura na duniya sun taɓarɓare gaba ɗaya duniya ta dawo ta tsaya cak a waje ɗaya wannan na nuna maka cewa rundunar Allah Allah na turo rundunar sama da ba a ganin ta akwai rundunar da Allah ke amfani da ita don ya jarabci bayansa don su zama sun karanta zaɓo sun kuma koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala inda kasashen Amerika za su koma su ce ayi addu'a da muka san su da fajirci da kangare ma Allah da wulakantar da addini su koma suna cewa a roƙi Allah to wannan kaɗai ya ishe mu ya zama musiba gari mu gabaki ɗaya kuma ya ishe mu ya zama tashin hankali muna kallon sauran ƙasashe da suke rasa manyan mutane ma a cikin su ake rasa rayuka masu ɗimbin yawa dubbai ba ma ɗaruruwa ba dubban rayuka ake rasawa a cikin wannan duniya da muke cikin ta yanzu saboda wannan cuta da kuma wannan annoba da muke gani tana ta yaɗuwa a cikin al'umma waɗanda suke musulmi da ba musulmi ba lalle ya kama ya zama wajibi ga masu hankali a cikinmu da kuma masu tsoron Allah ta su dinga kiyamun laili da kuma azumuka na litinin da alhamis da kuma sauran sadakoki da yawaita karata alkur'ani da istighfari da talaki ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kaskantar da kai da kuma karyar zuciya a wajen roƙon Allah subhanahu wata'ala dan neman ya kawo dauki da kuma sauki a cikin wannan annoba da wannan musiba da ake ciki da sanya yara ƙanana su dinga karatu alkur'ani kuma suna roƙon Allah da mata da suke cikin gida don neman Allah ta'ala ka mana saukin wannan annoba muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mu ya kare mu ya ka mana saukin ta lalle muna cikin tashin hankali da musiba da muke neman sauki a wajen Allah subhanahu wata'ala ibara ta umara ta tsaya cak ba wanda yake umara ba wanda yake dawafi babu wanda yake yin sa'ayi babu wanda yake zuwa multazam ba wanda yake zuwa maqam Ibrahim akwai tashin hankali da musiba mai girma a cikin wani al'amari da muke neman tsarin Allah subhanahu wa ta'ala akai kuma da neman saukin sa Allah da da mu Allah kuma mana jagoranci a madadin fadilatu Sheikh Dr. Usama Abdullah Khayyar da ya jagoranci kudu ba ni na fasara na gabatar Abdul Muttalib Muhammad Awal Guso ne muku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh